gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahim kayi min halacci kashi na talatin shamsuddin ya zira hannunsa cikin mota ya danna hon hakan ya sa yazid ɗin kallo gurin da yake ya yi masa alamun ya zo amma ya girgiza masa kai alamun a'a ya je ya gama ya fito shi kam yana nan yana shan labari haka aka yi fa'iza ta yi masa jagoranci har cikin falon baba suleiman inda ta shirya masa abubuwan tarbarsa ya zauna a kan kujera yana karewa falon kallo can nesa da shi ta zauna kafin ta miƙe ta je ta zuba masa abubuwan da ta tanadar masa shi kuma sai binta yake da kallo hankalinsa yana can wajen siyazid wanda bai san abin da suke tattaunawa ba a bangaren siya zid kuma nuna mata kan dutse ya yi bayan ta je inda yake Suka gaisa cikin mutunci tare da wasa da dariya, kafin ya gyara tsaye wasu ya kalle ta ya ce, Ali ya tambaye ki nake sanyi, amma dan Allah ki gaya min gaskiya. In dai na sani zan gaya maka Sayezid, saboda kayi mun komai. So babu abin da zan ce da kai sai godiya. Godiya nake. Amma dama so nake na ji dan Allah miki tsakaninki da CEO. Ya ce min a baya ya so ki, sai dai ke ba hakan bane. Amma abin da na lura da shi a dan zaman ku tare, kamar akwai wani abu da ya kasa mantawa wanda kila ke ce sila, shi yasa yake neman yin ramuwar gayya. shin menene gaskiyar al'amarin aliya ta yi dariya sosai don ba karamin dariya abin ya bata ba cikin rashin damuwa ta hawa wa yazid labari sai dai ita ma ta ɓoye masa leƙen ban ɗaki saboda tana ganin kamar sirrinta ne ta ƙarƙare da cewa sahal ne wanda nake ce maka zan aura to shi kuma ashe dama tun farko soyayya kanwa yake min kaga dole na rabu da shi ya auri zaɓinsa tun da shi namiji ne haka ne amma ni a yadda nake ganin lamarin CEO wallahi har yanzu yana son ki Aliya abin da ya sa na ce haka kuma shine tun da muka je karatu haka hawa lokacin da muka baro switzerland baya kula kowace yarinya ga shi da shegen farin jinin yan mata amma wallahi baya kula su cewa yake yi ma ba shi da lafiya sai ga cikin zo ma'aikatar shi ya biya addabi kansa wasu abubuwan fa idan yayi bai ma san dalilin yin su ba kuma duk a kanki shin me zai hana ku wa junan ku yi soyayya tunda da ke wanda kike so din yar uwarki yake so shi kuma na san karya zuciyarsa take masa baya wani son fa'iza wallahi to amma a gani nasa Yazid gara kowa ya bawa zuciyarsa abin da take muradi ni yanzu ina da wanda yake sona kuma a shirye nake da na aure shi so ka bar shi shi ma yayi abin da yake ganin fi masa kaga babu wanda zai ga laifin wani a cikin mu Aliya kina son Shamsuddin a asa Yazid ni ba na wani son shi dama tunta ne ni ban taba son shi ba to shi shikenan Allah ya zaba wa kowa abin da ya fi alkhairi amin dan ni ya riga ya zabar min ya da ya dariya jin yadda ta sauran amsa masa daga nan hirarsa suka shiga yi har lokacin da shamsuddin ya fito shi da fa'iza buts ya bude tare da zaro wata katuwar leda babba ya dire a gabanta tare da cewa gashi nan babu yawa suwiti idan yar uwarki ta tashi wucewa ta taya ki kamawa dan na san ba za ki iya dauka ke daya ba fa'iza ta yi murmushi tare da yin godiya yazid ya sau suka yi sallama da fa'iza ita kuma aliya ta tsaya gaisawa da wata makociyarsu tana ganin lokacin da suka ja mota suka tafi sannan ita ma ta zo za ta shiga gida murya fa'iza ta jiyo tana cewa sis dan Allah zo ki taya ni mu shigar da su kamar za ta ki sai kuma ta yi tunanin kar ta zargi wani abin hakan yasa ta je ta taimaka mata suka shigar da leda cikin falon umma ita kuma aliya ta wuce dakin goggo bata sake fitowa ba sai da safe ta ranar da ya je gidansa wanda na zuwa yasa aka mai da aliya ta na sakatariyarsa duk kuwa da cewa sun kusa gama swiss din tunda aliya ta ji haka ta san so yake samu damar da zai sa ta samu matsala a swiss ta da haka kullum take taka tsantsan da shi biyayya take masa sosai har ya rasa ta inda zai gano kuskurenta sai ma wasu bakin al'amura da suka fara wanzuwa tsakanin su. a 'yan kwanakin da ya rage wa aliya ta gama swiss din nata tana zaune a can akan sit ɗinta aiki kawai take saboda ganin suna neman yi mata yawa wayarta da ke gefe ce ta fara dingin ta sa hannu ta ɗauka ta jiya ce ina son ganinki oke gani nan ta faɗa tare da ajiyewa ta juya tana hangensa ta cikin transparent glass ɗin da ya raba tsakaninsu su kuwa suna haɗa ido ta ga ya sakan mata murmushi ta limshe ido tare da juyawa ta fito tana murmushi ta yi sallama tare da shiga cikin ofis ɗin nasa idanuwansa ƙwar akan ta je ta tsaya tana murmushi ta ce saga ni zagayo nan kiga cikin rashin damuwa da nuna halin ko in kula ta zagaya wajen nasa saboda wani document da ta ga ya buɗe a gabansa da alama wani abu yake son tambayar ta a ciki shi yasa ta je kusa da shi ɗin kai tsaye tana zuwa cikin rashin sa'a shi kuma ya waigo kenan suka yi gwara da goshinsu aliya ta rantsa ido tare da dafi gurin saboda wani irin jiri da ta ji yana ɗibarta sora kaɗan ta kife a gurin shi ma riƙe nasa goshin ya yi sai dai bai kai ta jin azabar da take ji ba saboda yanayin halittar ba ɗaya ba ne aliya ta ɗan ja baya sai da ta dawo nomal sannan ta ɗago suka haɗa ido yana murmushi ya mai da kansa kan fayil ɗin ya ce mata raguwa kawai dadiya ita ma ta saki kafin ta ƙara matsawa kusa da shi yana nuna mata abin da ta yi kuskure a cikin fayil ɗin sai faman ɗaga kai take kamar wata ƙarangarwa alamun tana ganewa sai da ya gama nuna mata abin da yake nuna mata sannan ya ce mata ta je ta gyara ta kawo masa sannan ya karkare da na gode sakatariya mene maka na godiya for everything idan haka ne aini zan ce maka na gode tun daga yarinta har zuwa yanzu saboda muke kuma zaki ce min kin gode saboda ka san an ce zuciya mai halacci ba ta manta alkhairi duk girman shari na gode da ka karbe ni a matsayin sakatariyarka allah ya baka fa'iza. kallon ta yi sosai saboda kalamanta na ƙarshe sun matukar bashi mamaki don ko da wasa bai taɓa zaton za ta yi masa wannan fatan ba shi da a tunaninsa ma ya fara burge ta ne A shi a gurinta ba haka bane so take ya auri fa'iza ko kuma dai irin wannan abin ne na kaji da shi cikin basarwa ya miƙe tsaye ita kuma ta juya za ta tafi kawai sai ta ji ya riko mayafinta ta yi saurin riƙewa ganin yana shirin zamewa daga jikinta gaba ɗaya idanuwansa suka kankance cikin sarƙewar murya ya ce da ita yanzu da zaki gode wa shi ne silar komai yana gama faɗa ya sakar mata mayafin tare da shigewa ban ɗaki aliya ta bi shi da kallo ko menene manufar kama mata mayafi oho ko dai ta bakin yazid din ne da ya ce har yanzu yana son kawai dai ya kasa ganewa ne amma ya zai yi da soyayyar fa'iza gashi har ana shirin turowa a tambaya a gidansa nan da ranar alhamis ka faɗa ta ɗaga alamun ko a jikinta ta wuce gurin zamanta ta shiga da aikin ta hankali kwance sai ma tunanin ma'azam da take yi wanda ya mata text yana shaida mata cewar kar ta tafi yau dan Allah ta bari zai zo ya dauke ta kai ta gida haka aka yi kuwa tana tashi ya zo ya ɗauke ta ya kai ta gida bayan ya siyo mata kayan makeup da turaruka buk old side zaune suke a cafeteria sun gama cin abinci suna hirar lecture ɗin da suka gama fa'iza da ke gefe kusa da amina madi ta ce babes rahina fa shiru ba ta zuwa school tun da muka yi rizumin. kuma fa haka ne amina madi ta faɗa tana jinjina kai da bashir da ke jotin ta ajiye biran hannunta kafin ta dube su gaba ɗaya ta ce to a kira ta a waya mana a ji ko lafiya ba mu kyauta ba gaskiya Amina madu ta daga waya ta kira da Hina. Sai da ta yi dingin uku sannan aka dauka. Assalamu alaikum. O oh, ayya. Subhanallahi, wallahi ba mu sani ba. Sai yanzu da muka ga kwana biyu bata shigo bane shine muka ce bari mu ji ko lafiya? Oke, wani asibitin ne? To shi kenan. Insha Allahu za mu zo. Allah ya bata lafiya. Bata da lafiya? Suka hada baki wajen tambayar Amina Madu. Kada kai ta alamun E, cikin damuwa ta ce da su. eh wallahi wai satin ta uku ma kenan a asibiti ita da naina ta nausin suna akth this is serious accident suka yi su suwaida ta tambayi amina madu fa'iza ta yi shiru tana jimami da naina lesbian partner din rahina ce don ta sha ganin love messages su. haka dai suka yi ta jimanta abin karfe uku suka tashi daga lectures kai tsaye suka wuce asibitin malam suka kira aka yi musu kwatancen ɗakin da take suka shiga suna ɗauke da ledoji guda biyu ɗaya lemon ɓawo ne ɗayan kuma apples ne a ciki Hankulansu suka tashi matuƙa ganin yanayin da rahinan take ciki dukkansu kowace gadanta daban an rufe tun daga kirjinsu zuwa tafin kafarsu kamar waɗanda suka samu wani mugun rauni ko ƙuna sai wadi ne ke tashi daga jikinsu yayi rahina ce kawai a gurin don sauran iyayenta sun je sallah ganin ƙawayensu ne sa yayi rahina ta fita ta ba su guri sannu kowace ta shiga yi musu suwaida da bata shiru da bakinta sai da ta tambayi rahinan da rahi me ya faru da ku haka nene da ke kwance akan gadonta ta fashe da kuka rahina ma haka cikin sa'a dr dambu ya shigo ɗakin shi da wata nas ɗauke da allurori ya ɗan dudduba jikin nasu sannan ya fara tambayar su me ke damun ku yanzu amma tsutsotsin sun daina fitowa ko kuma babu icin ɗin tsutsotsi kowace cikin safa'i za ta fara tunani rahina ta amsa da kyar. gabana yana zafi dai dakta kuma ɗazu sista na ta ce ta ga tsutsa guda ɗaya ta fito amma gabana zafi kamar an zuba min yaji a wajen Sufa'i za sai suka mai da su tv kowannensa da abin da zuciyarsa take kawowa dr dambuwa ya jijjiga kai bayan ya duba gaban kowacensu ya ce insha allahu it shall be well with time za ku daina ji shekaran jiya aka yi operation din so dole sai a hankali ku dai ci gaba da addu'a kawai allah ya tsare gaba yana gama faɗan haka ya fice shi da nurse din rahina ta yi murmushin karfin hali ta ce na san ku ne dai za ku yi mamakin halin da kuka same mu a ciki amma fa'iza ta san komai saboda na yi na yi na janyo ta ta shiga cikin harkan mataki idan ba za ku manta ba ma lasaran da aka yi na mss ai amira ta yi bayani akan illolin da maɗigo ke haifarwa to cut a long story short dai lesbianism ne ya janyo mana haka ni da naina kai can mu domin gaba ɗaya yanzu gaban mu ya riɓe tsutsotsi ne suke fitowa ta dubarar mu da gaban mu dan Allah fa'iza da sauran ƙawaye na ku yafe mana kuma ku taya mu neman gafarar ubangiji tana gama faɗan hakan ta sa kuka Nina da ke kan gadonta tana numfashi da kyar ta ce, Bayan an yi hutu na jirgin sarahi muka yi masha mu. Sai gaban mu ya fara fitar da wani irin ruwa mai wari da guda jini. Shi ne fa muka zo asibiti, ashe asirinmu ne zai tunu. Shi kenan mun ɓata rayuwarmu. Babu irin wa'azin da fa'iza ba ta yi mana ba amma muka toshe kunnuwanmu. Muka ki ɗaukan maganarta. Ta fashe da wani irin kuka. Gaba ɗaya sai jikinsu fa'iza ya ƙara yin laushi. Su ma suka fara share hawaye. Dan dole ka koka musu idan ka gansu. gaba ɗayansa sun wani jemi kamar ba 'yan gayen nan na da ba suna ganin suna cin su da tsinke sai gashi rana tsaka Allah ya kama su tun a gidan duniya Rahina ta goge majinar hancin da cikin rawan murya ta sake cewa hakika mun ɗauka cin kashinmu muke yi Allah ba zai kama mu ba domin muna gamsuwa da junanmu idan ba mu ba har jin gaban mu muke yi kamar ana tsitsin kula mana wani abu dole sai mun yi muke jin daidai ashe tsutsotsi muke bawa abincinsu ba mu sani ba muke renansu a gaban mu ba mu da masaniya lalle fa'iza kin yi gaskiya da kika ce mun fada kogin halaka mun cuci kanmu mun bata rayuwarmu kuma ba mu yi wa mu halaccin tarbiyyar da suka ba mu ba haka dai ne da rahina suka ci gaba da basu labari suna kuka su fa'iza suka shiga basu baki haɗe da ƙara faɗakar da su akan illolin da maɗigo ke haifarwa yana gurɓata lafiyar jiki yana haifar da ɓullowa sababbin cututtuka yin fatali da tarbiyyar iyaye sannan yana ƙara kusantar da mutum ga shedanu yana kuma nisan ka ga ibada uwa uba ga saɓawa Allah da yin fatali da sunnar manzon Allah da ya ce mu yi aure da dai sauransu amma saboda dabbanci da wa Allah da neman sai an zauna wa duniya wasu suke bin junansu suna mu'amala kamar ma'aurata shin wani daɗi zaki ji a jikin yar uwa uwarki mace me take da shi da baki da shi Allah ya halarta mana maza dan mu aure su mu raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. amma saboda gidadanci da aiki da kwakwalwa alade wasu muke biye wa irin jinsin su tun da masu aikata haram irin nasara rahina Allah ya shirya ya kuma sa ku gane gaskiya mu da ba ma yi Allah ya kare mu ya kuma tsarkake mu duniya da lahira haka safa'iza suka yi ta basu baki har iyayen suka dawo suka yi musu sallama suka tafi tunda suka tafi suke ta maimaita zancen ga baki su a tsorace suke da sharrin kawa da kuma duniya Muhammad Sahal tunda suka baro kofar gidan safa'iza suka shiga mota bai sake cewa komai ba Farid ne yake tuka motar ga baki ɗaya ya tattara hankalinsa akan titi lokaci zuwa lokaci Farid kan juya ya kalle shi Jin shi kawai yayi yana shishigar kuka. Aboki wai kuka kake yi? A'a. Cewa Sahal a hankali cikin rawar murya. Ya sa hannunsa guda ɗaya yana share hawayen da ke tsere akan fuskarsa. Ka bani dama na faɗa wasu ummi komai dan Allah. Kada ka cuci kanka aboki. Ina ganin idan manya suka shiga maganar nan komai zai yi sauki. Sahal ya yi murmushin yaƙe jin kalaman Farid. Hannu ya sa akan kirjinsa yana bubbugawa. Ya dubi Farid murya a dakushe ya ce masa, "Aboki kenan." Fa'iza ba ta suna. kuma mahaifinsu ya ce ba zan raba zumuncinsu ba tunda da aliya muka fara soyayya na yi admitin na da tabbas na yi kuskure da ban sanar wa aliya ba tun farko ni dai kawai soyayya ba ta yi min halacci ba ta haɗa ni da jidalin san masu wani ni yanzu aliya ce ma ke bani tausayi wallahi aliya kuma me yasa take baka tausayi aboki da ciwo ne wallahi a ce daga ni har shamsa fa'iza kowannen mu yake so bayan da kuma ita aliyan muke kulawa gaskiya babu daɗi gaskiya dai da ciwo duba da fa'izan yar uwarta ce wadda suka taso tare kuma abubuwan su suke yi kamar yan biyu sale ya dafe setin zuciyarsa yana rantsa ido cikin wata ido yawa wahalalliyar murya ya ce ni zan haƙura da fa'iza kawai kana nufin zaka koma wajen aliya kuma again farida tambaye shi yana ware idanuwa lokacin da danja ta tsaye da su a titin jakara sale ya dan bubbuga kirjinsa kafin ya ce no kawai dai na haƙura da fa'iza dan da alama ta wata kare aboki bana jin daɗin rayuwar nan gaba ɗaya wallahi ka daina cewa haka soyayya fa'iza ce sala jawo maka koma menene amma ka bani dama dan Allah na shaida wa ummi yadda ake ciki kalle ka mana dubi yadda ka rami, kamar ba kai ba an ba mu hannu mu je Sale ya saurin kaɗar da magana yana masa nuni da danjar da ta ba su hannu Farid ya girgiza kai kawai dan ya san sarai sa alkau da zancen yayi ta haka suna zuwa kofar gidan sa Sahal Farid da shigar da mota cikin getsin gidan sannan ya dauki tashi ya tafi ko sallama bai yi wa Sahal din ba dan ransa a bace yake ganin yadda ya babbashi shawara amma ya ki dauka gashi a banza ciwo zai kashe shi wai shi jarumi sai ka ce a fim wai ya barwa shamsuddin fa'iza sa'ad ya shiga gida yana hada hanya dan kansa sai barazana fadowa yake yi ga jiri da yake ta faman ɗibansa idanuwansa suna gani dishi-dishi zuciyarsa kuma ji yake kamar za ta tsaga kirjinsa ta fito a haka ya shiga falon su ummi na binsa da kallo sallama kawai ya musu ya wuce sa ummi ta girgiza kai kawai husna da ke gefe ta dubi sahal gaba ɗaya tausayi yake bata a lokacin ne kuma husna take bawa ummi labarin komai game da abin da ta sani shi yasa da sahal din ya shigo falon ummi ta kalle shi ta girgiza kai kawai daidai lokacin da husna ta gama fayyace mata da abubuwan da suke faruwa ummi ta miƙe ta shiga ɗakin babansa sahal alhaji tayar abubakar yana gida kan kujerar ɗakinsa yana duba wata newspaper idanuwansa tsakale da gilashi ummi ta sallama ta zauna a gefensa ba tare da ya ajiye jarida hannun tasa bai dube ta da kallon me ke tafa da ke muskutawa ta ta shiga labata masa diyar da husna ta sanar da ita da ta fara magana har ta gama idanuwansa na kan jaridar har ta gama bai ce mata komai ba sai ma ci gaba da motsa bakinsa da ya yayi alamun yana fahimtar abin da jaridar ta kunsa alhaji baka ce komai ba fa me kike so na ce alhaji ya dace ka magana a kai wallahi yaron nan yana cikin mawuyacin hali bai jima da shigowa ba a matukar galabaici ya dafe kirjinsa kamar wani makaho sai faman haɗa hanya yake alhaji tahir ya murmushi irin nasu na manya ya ajiye jarida hannunsa ya dubi ummi da kyau so kike goto goto da ni na je gidan su yarinya ina roƙonsa su tallafa su bawa yaro na auren yarinyar su idan har haka kike nufi to ba zan je ba gaskiya haba alhaji babban ɗanka ne fa baka gani idan ya rasa ta mu ma za mu rasa shi a yadda kika bani labarin nan gabaki ɗaya laifin sahal ne don me yasa zai yi wasa da zuciyoyin yaran kamar a fim gaskiya ne raba zumuncin su zai yi don haka ni babu ruwa na. haka dai suka yi ta bugawa da shi amma sam ya yadda ya amsa mata zai je gidan su fa'iza sai dai ya bata izinin ita ta je amma shi ba inda zai je girman shi ya zube haka ta baro ɗakin ranta a ɓace sali kuwa gari na wayewa ya bi jirgin safe ya koma abuja a ranar da ya koma direba ya zo ya ɗauke shi daga airport suka tafi gidan unkul sa'idu suna shiga farfajiyar gidan sale ya yanke jiki ya faɗi san babu alamun numfashi a tattare da shi dawowar sanato sa'idu kenan daga presidency ya ga abin da ya faru da taimakon abokanansa suka cicciɓi Sali suka sa shi a mota suka kai shi asibiti nan da nan likitoci suka shiga bashi taimakon gaggawa don ceto rayuwarsa a lokacin ne kuma sanato sa'idu ya kira alhaji tari ya sanar masa yadda ake ciki a lokacin suna tare da ummi kuma ta ji da abin da ankul sa'idin ya faɗa miƙewa ta yi ta lalibi hijabin sallata da ke gefe ta dubu husna da ke ƙoƙarin sa wayarta a caji cike da kiɗimewa ta ce mata ta shi kira kani gidan sa'aliya a daidai lokacin ne kuma sanato sa'idu ya sake kiran wayar alhaji tahir ya ɗauka tare da sa wayar a sifika lokacin umma ta gama zira hijabin jikinta assalamu alaikum yaya yau wani ce alhamdulillah sahal ɗin ya farfaɗo yanzu amma gaskiya yana cikin wani hali an yi masa wani abu a nan gidan ne da likita ya ce hawan jini ke damun shi ga chronic ulcer ga depression me aka yi masa ne tun da ya fara magana idanuwan ummi suke ta ambaliyar hawaye gaba ɗaya gurin ya yi tsid shi kansa alhaji tahir ɗin dauriya kawai yake yi amma cikin zuciyarsa yana jin babu daɗi cikin kwantar da murya ya ce da sanato sa'idu subhanallahi allah ya tashi kafaɗinsa sanin irin tsatsauran ra'ayin mijinta ta san cewa idan za ta shekara tana masa magiya ba zai bi ta su je gidan su aliyan ba ya sa ummi ta gyara zaman hijabinta ta zara ta kalmanta tana cewa alhaji na tafi gidan su aliya suna zo mu je bai tanka ba ta ba sai ma canza sanar din tv da ya kamo labarai wasu na ta zara hijabinta ta bi bayan ummin su gidan malam rayyan suka fara shiga ummi ta yi wa asabe bayani a takaice saboda tana so ta yi mata rakiya zuwa gidan daga nan direba ya ranka ya da su gidan su aliya gaba ɗaya ummi a hargitsa take ko a mota ta ki kira sanato sa'idu kan ya bata sahal ya ce mata bai farfado ba amma dai numfashinsa yana fita normal an yi sa'a ya fita daga coma stage to masu saurare za mu sa aya a nan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da finkish lady sai an jima da labari kuma so safa sha labari